فبه يتم الحصول على المخرج والفرقان بين الحق والباطل وبه يكون الأمر يسرا وإن كان في أسله عسرا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم أما بعد اعلموا أن أعظم شيء يجب على المسلم أن يحافظ عليه في حياته هو الإيمان والإيمان هو محض التصديق محض التصديق يتبعه عمل الجوارح والنطق باللسان فالإنسان إذا أسلم وجهه إلى الله وهو محسن فلا بد له من أعمال تدل على إسلامه وهذه الأعمال منظومة التي يقال لها الإيمان يؤمن بالله ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بل يؤمن برسل الله ويؤمن بالكتب التي أنزلها الله ويؤمن بملائكة الله ويؤمن باليوم الآخر التي يبعث الناس فيها الله ويؤمن بالقدر وما وما وما يقضي وما يقضيه الله فهذه هي أركان الإيمان الست فمن آمن ببعضها وكفر ببعضها كأن لم يؤمن بها أصلا آمنت بالله ثم آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان بالله لا يتم حتى يؤمن الإنسان بوجوده ويؤمن بأسمائه وصفاته ويؤمن بأفعاله ويسند أفعاله إليه تبارك وتعالى ويؤمن بكلامه الذي تكلم به وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم فمن آمن بالله ثم كفر بآية من آيات الله فكأن لم يؤمن بالله والإيمان بكلام الله لا يكفي الإنسان أن يكون مؤمنا حتى يؤمن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما قاله رسول الله مثل ما, مثل ما قال الله قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إلى غير ذلك من الآيات وإنما يجب الإيمان به من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعلامات الساعة وأشراطها فإن بعضها جاءت منوهة بها في كتاب الله وأثرها جاءت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الأحاديث التي حكم عليها السلف بالصحة فيجب الإيمان بها ومن كفر بها عامدا متعمدا وحمل الناس على على الكفر بها فيخشى عليه أن يدخل في حظيرة الكفر وإن مما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة الكبرى ما رواه الإمام مسلم وغيره من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون فقلنا كنا نتذاكر الساعة فقال أما إنها لن تأتيكم حتى ترون إثرها عشر علامات فذكر منها الدخان والدابة والدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج وماجوج وذكر فيها ثلاث خسوفات خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف بجزيرة العرب ثم ذكر طلوع الشمس من مغربها وذكر من آخرها نارا تخرج من قبل اليمن تطرد الناس إلى المحشر فصلوات الله وسلامه على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد انعقد الإجماع على هذه العلامات وأنها هي أشراط الساعة الكبرى فيجب الإيمان بها ويجب أن يؤمن, أن يؤمن بها المؤمن ويتعبد بمقتضاه فيخاف ما يدعو الخوف منه منها ويترك ما يجب أن يترك منها ويحتاط ما يجب الاحتياط منها فمن الأمور التي جرى اللغط فيها نزول عيسى بن مريم عليه السلام الذي دلت على ذلك آيات من الذكر الحكيم وذكر رسولنا الكريم وذكر, وذكر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في أحاديث تلقتها الأمة بالقبول فمن الآيات التي نوهت بنزول عيسى بن مريم عليه السلام قوله تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم ورسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه وما صلبوه ولم تأتي آية مصرحة بأنه مات إلا أنما يستدل به المخالفون من منكر نزول, نزول عيسى بن مريم في آخر أيام الدنيا قوله تعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه كنت أنت الرقيب عليهم وقوله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وقد أجاب العلماء رحمهم الله من المفسرين وشراح الحديث بأن المراد بالوفاة هذه إما أن تكون الوفاة هنا بمعنى الموت بمعنى النوم بدليل قوله تعالى في إطلاق الوفاة بمعنى النوم الله يتوفى الأنفس حين موتها يتوفى الأنفس حين موتها أي ينيمها وكذلك قوله تبارك وتعالى في آية أخرى التي تشير إلى رجوع عيسى ابن مريم في سورة الزخرف حيث يقول الله عز وجل ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم وإنه لعلم للساعة أي لعلامة للساعة فسيعود في آخر أيام الدنيا ولذلك قال الله عز وجل في آية النساء قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ليؤمنن به لا بد أن يؤمن به النصارى قبل موته وإلا فالذبح الذبح كما دلت بذلك الأحاديث ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليوشكن أن يبعث الله عليكم ابن, مر... ابن مريم حكما عدلا مقسطا ويكسر الصليب ويقتل, ال... ويقتل الخنزير ويضع الجزية أي لا يقبل إلا الإسلام فلا يعود المسلمون يقبلون الجزية من أهل الكتاب إما أن يسلم وإما أن يقتل وثبت في حديث النواس ابن سمعان الكلابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل في قصة الدجال قال ثم ينزل عيسى بن, مر عيسى بن مريم عليه السلام بين منارة البيضاء شرقي دمشق منارة البيضاء شرقي دمشق بين أجنحتين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 الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على رسوله النبي المصطفى وعلى آله وصحبه وبعد ‘yan uwa bayan wasiya da jin tsoron Allah da kiyaye dokokinsa mu sani kuma cewa ita taƙawa da take nufin jin tsoron Allah da kiyaye dokokinsa ita ce ke samar mana da mafita a duk lokacin da muka shiga cikin rintsi kuma ita ce ke ba mu ƙarfin gwiwa wajen rarrabe tsakanin daidai da ba daidai ba kuma da ita ne Allah yake sauƙaƙa mana al'awarinmu kuma da ita ne Allah yake gyara mana rayuwarmu ta duniya da lahira mu sani cewa babu abin da Allah subhanahu wata'ala ya zaburar da ɗan adam akan kiyaye shi irin imaninsa domin imani shi ne mutum da shi mutum zai samu makomarsa ta ƙarshe a ranar lahira wanda ba shi da imani shi ne zai shiga wuta wanda yake da imani kuma Shi ne zai shiga aljanna shi kuma imani a dunkule baya ga sallamawa zuwa ga hukuncin Allah a matsayinka na musulmi za ka yi sallah za ka yi azumi za ka yi zakka za ka yi hajji za ka yi azumin watan ramadan to kuma akwai wasu ayyuka da suka shafi zuciya wanda ke nuna ma'anar gaskatawa da yarda tare da furuci a baka da kuma nunawa a aikace ka gaskata ka yadda da abubuwan da aka ce ka gaskata ka yadda da su wanda dukkansu abubuwa ne da ba za ka iya ganin wasu daga cikinsu ba ka gaskata da Allah ka yadda cewa samun mene domin ka sabawa philosophers na farko da su ba su yadda ma akwai Allah ba suna ga kaman duniya ita ta kanta to akwai kafiran da sun yadda akwai Allah amma kuma suna inkarin wasu daga cikin sunayensa da sifofinsa ba su yadda cewa shi kaɗai ba ne kuma cikin abin da yake na larura tilas sai ka yadda da shi dole ka yadda da wahadaniyar ubangiji cewa sunan Allah ba wani wanda ya cancance shi sai shi kaɗai domin ba wanda yake da irin wa'annan sifofin da za ka iya ce masa Allah in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne la ilaha illahu shi kaɗai ne wanda yake da rayuwa wacce take ba za ta taɓa ƙarewa ba wacce tawaya koya take ba ta iya riskarsa wanda yake da cikakken ilimi wanda ya wadatu da komai wanda ya tokare sama da ƙasa ya hana su haɗewa da juna wanda yake kulawa da dukkan abin da yake kaiwa ya komo yake kula da dukkan wata ƙwaya da dukkan wani halitta da yake ban ƙasa kuma wanda yake shi ne kaɗai zai yi saura a lokacin da ba kowa kamar yadda lokacin da ba kowa shi kadai ne wanda shi ya halicci kowa da komai shi ya halicci rayuwar kuma ya halicci mutuwar wanda shi ke da sakamako a hannunsa yana fushi da waɗanda suka saba masa yana yarda da waɗanda suka yi masa biyayya dole ka yarda da waɗannan sifofin nasa a jimlace, kuma sannan dole ka amince da su daki-daki duk sifar da iliminta ya iso zuwa gare ka wajibi ne ka sallama wa Allah a kanta ka bauta masa gwargwadon abin da sifar take hukuntawa na ma'ana to kuma sannan wajibi ne ka yi imani da ragowar abubuwan da aka ce a imani da su manzannin Allah da littattafan Allah da kuma wato mala'ikun Allah da kuma imani da ranar lahira da imani da ƙaddara. sawawan kaddara ta maka daɗi ko ba ta yi maka daɗi ba tana da kyau ko ba ta da kyau in dai abu ne da ya faru ubangiji ya hukunta shi to duk abin da ya faru ka yadda cewa Allah ya san da shi kuma da Allah bai ga damar abin ya faru ba da ba zai faru ba ba kuma abin da zai huce ilimin Allah Allah shi ya halicci abin shi ya tsara shi shi ya ba abin dama ya faru lillahi alalahul khalqu wal amr to a wayannan ka'idoji na imani daga cikin abubuwan da ya kamata mu ɗauka mu ɗan ƙara haske a kai akwai ƙabiya ta imani da ranar lahira wacce tana da faɗin gaske amma daga cikin abin da za mu tsinta a ciki shine ko ka yadda cewa za a tashi al'iyama ranar gobe to kuma tilas ka yadda cewa kafin a tashi alkiyamar akwai wasu abubuwa da sai sun faru lalla wasu kana da ranka za su faru wasu kuma sai bayan ka ƙaura sannan Allah zai sa su faru amma da kana da ran za su faru da ba ka da ran kai ko kana da ran ma ba ka gansu a inda kake ba wajibi ne ka gaskata saboda a cikin imani akwai imani da littafin Allah kuma littafin Allah ya nassanta mana wasu ko ya yi ishara zuwa ga wasu a dole ne da za ka imani da Allah kuma ka kafirce wata aya a cikin littafin Allah wata iliminta ya iso zuwa gare ka kace kai baka yadda da ita ba wa anta lasta muta'awwilan ba tawili kai saboda ijtihadin da ka bata ba gaskiya ta bayyana zuwa gare ka kace kai daidai nan baka amince da shi ba to baka yi imani da Allah ba haka zalika in ka yi imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama to daga cikin larurar imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama dole ka yadda manzan Allah suma ya faɗi maganganu kuma ya aikata ayyuka kuma maganganun da ya faɗa matuƙar an same su da salsala wacce zuciya za ta iya nutsuwa da ita akan cewa ya faɗa to kafirce mata kamar kafircewa ayar alkur'ani ce so da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama baya magana ta san ransa sai dai in an yi masa wahayi kuma Allah ya faɗa mana cewa wanda duk ya ba annabi to ya ba Allah ai ba mu aiko annabi ba sai dan ai masa da'a to za a yi wa mutum da'a ne in ba abin da ya faɗa ko abin da ya aikata ba to kaga dole akwai ayyukansa kenan akwai maganganunsa wanda suke takamar wadatuwa da alƙur'ani batattu ne su sai iya ƙur'ani kaɗai ya ishe su ba ruwansu da sunna fahum dullalun masu ɗora mutane kuma akan wannan fahimtar su ma ɓatattu ne kuma masu ɓatarwa ne muna neman tsarin Allah daga gare su sannan a duka abin da mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa in labari ne to mu mun imani da shi mun gaskata kuma muna jira labarin ne to ita alamomin tashi alƙiyama suna da yawa amma daga cikin alamomin da aka yi ta kai kawo a kansu akwai batun saukowar annabi isa alaihi salam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar yadda yake cikin hadisin Huzaifa Allah ya kare da a gare shi yace manzala sama ya fito sai ya same mu muna tattaunawa sai ce akan me kuke tattaunawa ne muka ce muna tattauna magana tashin alkiyama sai ba za ta ce to ai ba za ta zo ba sai wasu alamomi guda goma sun zo wannan alamomin manzo Allah ya faɗi na ɗaya sai kun ga wani hayaki ya fito akwai bayanin hayakin mun taɓa yi anan na biyu ya ce sai kun ga wata dabba ta fito akwai isharar ta alƙur'ani ina zaton mun taɓa bayanin ta ana sai ya ce akwai dujal kuma sai ya zo mun shayin bayanan dujal sai ya ce sai kuma annabi isa ya sauko tukuna ba za a tashi alƙiyawa dole sai annabi isa ya sauko tukuna sannan na hudu kuma da na biyar kuma da na shida da na bakwai afuwan sai kuma ya juju wa majuju zuwan ya juju wa majuju shine na biyar sai na shida da na bakwai da na takwas su ɗin duk abu ɗaya ne amma a wurare daban-daban shine ƙasa za ta tsage mutane da abubuwa su dinga ruftawa ba irin wacce ake yi yanzu ta je kana yi ka ba wacce yawanci za ka ga a kudancin kudu maso gabashin asiya ana yawan yi girgizar ƙasa sai kuma ƙasa ta tsage wanda yanzu masana suna cewa duk bayan minti biyu a duniya sai an samu girgizar ƙasa da tsagewar ƙasa to wacce tahuwan nan mazala sama ya ce ɗaya za a yi ta a gabashin duniya ɗaya za a yi ta a yammacin duniya ɗaya kuma za a yi ta a jaziratul arab kun ga abubuwa takwas sun haɗu kenan sai ce na tara kuma shine wato rana za ta fito ta yamma a madadin ta gabas da take fitowa za ta fito ta mafaɗarta sai ce na ƙarshen ƙarshe kuma a cikin goman nan wato wata wuta ce da za ta taso da za ta raraka mutane duk wanda suka yi saura za ta bi su ta raraka su gaba ɗaya kuma daga nan sai a tafi filin tashin alƙiyama to wayannan sune alamomi guda goma da ahlus sunna wal jama'a suka yi ijma'i akan cewa wayannan sune ne al'alamatul kubra wanda alƙiyama ba za ta tashi ba duk sai sun zo to daga cikin abubuwan da ake ta surutu akai akwai wannan maganar dawowar annabi isa alaihi salam wanda da yawa mutane sun bata akan mas'alar dawowar annabi isa alaihi annabi isa ɗan maryamu ne wanda aka Allah ya samar da shi ba ta hanyar uba ba ta hanyar Mu'ujiza. uwa ce da shi kawai Allah ya turo mala'ika ya yi busa a jikin maryamu nan take ta ɗauki cikinsa kuma nan take ta yi naƙudarsa kuma nan take ta haife shi kuma da kanta ta ba da labari kuma aka ganta da ɗa ba a taɓa ta da ciki ba kuma ba a santa da ko danginta da zina ba ta zo da shi a lokacin yahudawa ne ke rayuwa a lokacin lokacin bayan annabi musa da daɗewa ne an turo annabawa har an zo kan annabi zakariya wanda shi ya reni maryam ya haifi ɗansa dama a annabi ya zo annabi ya haya an kashe annabi zakariya annabi ya haya ya fara kira zuwa ga addinin allah annabi ya haya kuma da ɗan bafanyarsa shine isa alaihi salam an haifi annabi isa ya taso tare da annabi ya haya annabi ya haya an aiko shi zuwa ga yahudawa bani isra'ila a lokacin da annabi isa ya taso tare da annabi haya alaihi masalam to annabi haya yana saurayinsa aka kashe shi shi ma aka yanka masa kai aka ba da kyautar kansa ga karuwa kamar yadda muke ji a isra'iliya to ana kashe annabi haya dama shi ba annabi isa da appointment letter sa ya zo tun randa aka haife ce inni abdullahi ataniyal kitab kaga annabi ne kenan automatic annabi waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan to amma mission ɗinsa bai fara ba bai fara watsa da da'awar ba sai lokacin da zakari ya haya ya mutu yana mutuwa sai kuma ya shiga shiga saha ta da'awa to tun daga nan annabi isa ya fara gwagwarmaya to fa da ya fara gwagwarmaya sai fa ya fara gamuwa da 'yan ta'adda cikin yahudawa Dan me zai zo ya fara kira baya ganin akan idansa aka yi wa yahaya haka annabi isa ce ina ya shiga nan ya fita nan annabi isa bai san wani gida ba na sawai inda yake a nan yake ba shi da mata ko aure bai ba ina ya ga lokacin yin aure an kashe shi da ƙuruciyarsa an biyo shi za a kashe shi da ƙuruciyarsa Allah ya ɗaukaka shi zuwa sama to a lokacin sai yahuda suka sa masa karan tsana duk inda annabi isa yake to yahuda suna binsa suna ƙulla masa sharri to Allah sai ya bashi cikin mabiyansa ya samu wasu zaratan mutum goma sha biyu cikin hawariyawa wanda su ne manzanninsa da yake aikensu dole sai an taya shi ku je can ku isar da saƙo me za mu ce musu ku ce musu kaza me za mu ce musu ku ce musu kaza ku ce musu su bi Allah shi kaɗai bai taɓa kiransu ba sai akan abu Allah shi kaɗai inni rasulullahi ilaikum musaddiqun lima bayna yadayya min at taura wannan shine mission ɗinsa na farko na biyu wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad yana cewa to kuma zan ina muku bishara ni zan yi iyanawa amma aiki na ba zai gamu gaba ɗaya ba akwai wanda zai zo ya cika aikin ya zo muku da haske kamar yadda yake a cikin ayoyi na bible daban-daban cewa akwai kwamfuta zai zo wanda shine zai zo muku da abin da kuke bukata gaba ɗaya ni iya abin da zan isar zan isar muku nima aiko na aka yi mu kuma Allah ya ga mana cewa wannan kwamfuta din shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar kuma yadda aka samu a cikin linjila ta Barnaba wanda shi Barnaban yana cikin mutum goma sha biyu wa'anda suke cikin yan gani kashe nan annabi Isa wa'annan suke rike da da'awar annabi Isa alaihi salam duk inda annabi Isa zai je ya aika su can ya aika su nan to amma shi annabi Isa an aiko shi ne kawai zuwa bani Isra'ila ba a ce masa ya tafi wajen laraba ba tunda shi ba balarabe ba ne watakila yaren da yake aiki da shi yake magana da shi yare ne na al'aramiya allugar aramiya aramaic language wanda yana kama da ibriya wasu kalmomin nasa kuma suna kama da ɗan larabci haka amma daban yake da ibra da hebrew ba hebrew bane ko bible daga baya aka fassara shi zuwa da hebrew amma asalin sa da da wannan lura din ne wannan yaren ne na na aramiyanci annabi isa alaihi salam yana cikin kira zuwa ga addinin Allah to ƙarshe sai ya kai yahudawa bango sai suka ga to me yasa ba za su riskar da shi da tafarkin magabatansa ba kawai shi ma su kashe shi dama duk dan ta'adda ƙarshen shawararsa shine ya kawar da wanda yake kira zuwa ga addinin Allah daga duniya kuma har zuwa yanzu abin da yake maimaituwa kenan shi ku addinin musulunci addini ne na zaman lafiya da kwanciyar hankali in kaga addini ya zara takobi to an zare masa takobi ne to domin lamun cewa musulmai rayuwa tunda suna da haƙƙin ta shi ma sai zara takobin domin ya fuskanci ƙarfi da ƙarfi to sai kuma Allah ya ba da nasara sai a ci nasara domin an yi jihadi an kawar da ɓanna ko kuma idan musulunci yana fuskantar barazana ta waɗansu mutane to zai je tsare su kuma in ya ga yana da ƙarfi da ikon da zai iya mulkarsu ya yi musu adalci saboda haka sai ya tsare su sai ce to ku imani da Allah sai ba za mu ba to shikenan tunda wuta kuke so ku je an ba ku amma ku dinga ba da jizya ba za mu ba da jizya ba to kuma dama abin da yasa aka je can din saboda ba a amince wa zalunci ba ce to shikenan in haka ne to shikenan ga ta tsiya ga ta arziki duk da haka ba za a kashe mace ba ba za a kashe dattija ba wanda ya koma gidansa ya zauna ba za a kashe shi ba wanda ya shiga wurin bautarsa da ibadarsa ba za a bi shi a taɓa shi ba ko gunki yake bautawa ba ruwanka ya je sanye ya bautar gunkinsa ya tafi wuta wanda za ka taɓa iya wanda yake cikin farfajiyar yaƙi shi ma in ishtihadin ka ya baka cewa wannan lalla in an kama shi Allah zai iya haskaka zuciya sai a kama shi a matsayinsa na fursuna in an kama fursunoni wa abinsa ake da kisa ba kafin ka'ida ta halatta kashe fursunan yaƙi sai an kai ruwa rana to amma su ka 'yan ta'adda burinsu shi ne su kawar da mutum daga duniya daga rayuwa ba tare da kiyaye dukkan wani sharaɗi ba haka duk wani wanda ba musulmi ba da yake halatta kisa haka yake yi amma musulunci in ka ga ya halatta tafiyar da rai guda ɗaya to barin wannan ran zai iya haifar da tafiyar da rayuka da yawa to tsarkake duniya daga wannan ran mai ɓanna shi ya fi alkhairi wani duk wanda ya karanta musulunci ya san haka abin yake to annabi isa da aka zo za a kashe shi to sai ya roƙi ubangiji akan Allah ya taimake shi to Allah ya taimake shi da hawariyawa yace man ansari ila Allah waye zai taimake ni ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa annabi isa ya tara mutanensa yake cewa a cikin kuwani ne zai yadda a sanya masa kamannina a kashe shi ya kasance tare da ni sai wani matashi ya ce gani kun san matasa ko ina suke taimakon addini gani annabi isa ya ce zauna annabi isa ya ƙara tallatawa saboda ama Allah ya ga masa inni mutawassika zan cika maka kwanakinka na ka ta farko wa rafi'uka ilayya zan dauke ka zuwa gare ni wa mutahhiruka min alladhina kafaru zan tsarkake ka daga sharrin waɗannan kafiran to in na tafi fa hawariya fa waja'ilul ladina tabauka fawqal ladina kafaru su ma din za su zo ci nasara amma za su sha wahala shikenan sai ƙara cewa sai annabi Isa ya ce anta huwa to tunda ka ce kai shikenan sai Allah ya sanya masa kamannin annabi Isa to sai Allah ya dauke annabi Isa kaga wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum can Allah ya ce barrafa'ahu Allah ilai Allah sai ya dauke annabi Isa dole mumini ya imani da cewa ɗauke annabi isa Allah ya zuwa sama tunda wannan ayar ta tabbatar da haka ƙaryata wannan ayar ƙaryata ubangiji ne ƙaryata ubangiji kuma kafirci ne amma akan samu malamai a cikin malamai la'allama cikin malaman sunna waɗanda suke yin tawili to wanda duk ya zaɓi hanyar da asalin ta kafirci ce bisa tawili wanda kuma an sani ba mai ganganci ba ne a wajen kallon dalilai to ba a cewa ya kafarta sai dai a ce wannan ra'ayin nasa ɓata ne ko da shi ne jagoran al'umma kuwa ko shi ne mahaifinka ko shi ne shugaban ƙungiyarka in kana da ita duk matsayinsa bai kai gaskiya ba domin ana bin sa ne saboda ya dace da maganganun Allah da na manzan Allah sallama sanda kuma ya samu zaniya Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa amma ba za a karɓi maganarsa saboda haka aka ɗauki annabi isa alaihi salam manzan Allah sau salama da ya je ni iraji ya ga annabawa a cikinsu har da annabi isa ma ya gani sai ya zama ragowar annabawan suna cikin rayuwarsu ta barzaku bayan sun ɗanɗana mutuwa shi kuma annabi isa alaihi salam saboda dalilai na ƙur'ani da sunna bai mutu ba shi ɗin annabi sallallahu alaihi ya gani a rayuwarsa saboda bai ƙarasa rayuwarsa ta duniya da Allah ya ɗeban masa ba an dakatar da ita an kai shi zuwa can ga ubangiji subhanahu wata'ala kuma manzo Allah ya ga mana zai sake dawo suna kafa hujja da faɗin Allah subhanahu wata'ala ya Isa ibn Maryama inni mutawaffika da kuma inda yake cewa falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alayhi Allah Ta ka ɗauki da kai min wafati to kai ka ci gaba da kula da su ayya ubangiji can kuma in ni wafi ka zan maka wafati to sai suka fassara fatin da ma'anar mutuwa tabbas wafati tana zuwa da ma'anar mutuwa amma kuma takan zo da wata ma'anar ba ta mutuwa ba ita ce ma'anar bacci wanda dalili ne ko na nassi ko na hankalin da bai saba wa nassi ba su suke sawa a sauka daga ma'anar asali a tafi wata ma'anar ta biyu inda man yaqulu bil majaz in ko ba haka ba ma a wajen Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wajen su Muhammadu al-Amin Shankiti kawai wannan itlaq ne lugawi ana yin haka kuma ana yin haka kuma Laraba dai sun saba Allah ya ce Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha Allah ne yake wa rai wafati in rayuwarta ta kare lokacin mutuwa wallati lam tamut wanda kuma bata mutu ba fi manamiha Allah yana mata wafati lokacin bacci ashe bacci yana zuwa da ma'anar me wafati haka Allah subhanahu wataala ce huwa allazi yatawaffakum bil layl Allah shike muku wafati da daddare in za ku yi bacci wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar abinda kuka aikata da rana kuma Allah yana sani thumma yab'athukum ilay sannan Allah subhanahu wataala ya tashe ku zuwa gare shi to anan kuskure ne fassara wafati kai tsaye da ma'anar mutuwa ala fardi cewa wafatun mutuwa ne to ai zai zo ya mutum sai mu fassara ta da cewa to ma ta falan faita ni bayan na dawo a karo na biyu kuma da ka ɗauki rayuwata tunda dai annabi isa zai mutu kuma zai bar mutane a duniya ba shine ƙarshen mutuwa ba kunta an tarraqi ba alaihim inni mutawaffika a ƙarshen dawowarka in dole sai mun fassara ta da mutuwa kenan ba za mu tawilin ta da cewa bacci ake nufi ba saboda haka a daina ɓaɓatu ana karkatar da mutane saboda cewa Aiwa wani ga abin da ce. yau da al'umma ce ta yi ijma'i akan haka to Allah cikin rahamarsa da ikonsa ba zai bar al'umma ta yi ijma'i akan kuskure ba amma in ra'ayin wane da wane da wane ne to ra'ayin wane da wane nan ko sun kai goma za su iya yin kuskure ko da ku su suka fi kowa tsarki a cikin al'umma muddin ba annabawa ba ne to amma Allah bai ma sa an samu ijma'i a wata matsala ta kuskure a wajen sahabbai a ce mutum goma mafiya girman sahabbai sun haɗu akan matsala kuma ta zama kuskure ba za ka ganta haka wannan kuma ra'ayin na cewa annabi isa zai dawo shine ra'ayin malik shine ra'ayin shafi'i shine ra'ayin abu hanifa shine ra'ayin imam ahmad ibn hanbal shine ra'ayin sufiyanu sauri sauri shine ra'ayin sufiyanu ibn uyayna shine ra'ayin shi shine ra'ayin ibn salah shine ra'ayin manyan manyan malamai da haka dan an samu ɗan tsirari yan ƙanana a cikin jerin manyan malamai sun saba to ba za a yi la'akari da maganarsu. su sannan kuma duka ayoyin sun zo sun bata abin da kiristoci suke tafiya a kansa na cewa annabi isa allah ne annabi isa ba allah ba ne har annabi isa ya koma zuwa ga allah yana kiran mutane ne zuwa bautar allah kuma ko yanzu aka bibiyi hatta bible da yake hannun kiristoci a yanzu malamai masana comparative religion suna fito mana da ayoyi da suke nuna cewa shi kansa annabi isa ya ce ubangiji shine allah ko da annabi isa Allah ya ɗaukaka shi zuwa sama to bai tafi ya bar hawariyawa suna bikin yau kuma haihuwar annabi isa a taru a yi biki ba ba ba su san da shi ba su ma su ma kun sa akwai bidiyoyi a cikin al'amarinsu hasali ma na yaushe aka haifi annabi isa ba wanda ya sani tunda ba a san me zai faru bare a iyakance tarihin a baya kuma ba sakafarsu ba ce ba ba ba al'adarsu ba ce tafiya ta tafiya ba ma a samu lokacin da aka rubuce bible ba aka tattara maganganun almajiran annabi isan tun da shi ba littafi ne aka saukar da shi a rubuta ba shi annabi isan aka yi wahayinsa tun da ya zo ma dama da littafinsa abubuwan da yake gaya wa wa'annan manzannin nasa ne shi ne almajiran da suka rayu da manzannin kowa zai ce shi dai kam ya ji ga maganganun annabi isa ya rubuta wannan ma sai ya rubuta sabanin na wannan to ya za ka yi ka haɗa wanne ne gaskiya to kuma duk da haka sai aka yi rashin sa'a sai haɗa bible ɗin wanda a kansa aka ɗora mutane aka tilasta musu biyayya ya faɗa hannun waɗanda asalinsu ba su samu muwafaƙa na dacewa da ɗaukar abin da shi ne asalin saƙon annabi isan ba sai aka kauce hanya aka bu wanda shi asalinsa ma bai yi imani da annabi isan ba a rayuwarsa shi ne bulus to wannan sai sa sai suka kauce hanya to duk da haka hakan su ma a cikin saɓani suke don haka wajibi ne mai imani da cewa annabi isa ruhi ne na ubangiji kuma kalmarsa ce da ya jefa ta a cikin maryamu kuma manzan allah ne annabin allah ne manzansa ne kuma allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka shi zuwa sama kuma zai dawo kamar yadda Manzara suna ke cewa wallahi saura kiris Allah ya aiko ya dawo ya saukar muku da annabi isa kamar yadda yake cewa hadisin abu hurairah zai zo cikin zai zo hakaman zai zo a matsayin alkali ba a matsayin annabi ba muqtitan mai kamantawa ajalan mai adalci kuma in yazo duk inda kuros yake sai ya dandake shi ya balla shi waya duk usalik ko wa yaktiru salib sannan kuma zai zo ya ce an daina karɓar jizya sai dai ko mutum ya musulunta ko kuma a kashe shi zai zo a daidai lokacin da dujal ya zo ya yi ɓanna a ban ƙasa yana ɗaka da ɓannarsa a lokacin ya tsara mutane a baitul maqdis kamar da ke cikin hadisin annawas ibn sam'an manzo Allah sallallahu alaihi ya ce a daidai lokacin nan sai annabi Isa ya sakko zai sakko a manaratul bayda white minaret tana nan a gabas maso gabashin damascus da take syria manzo Allah ya faɗa ce sharqai dimashq zai zo ne a cikin wa'en riguna maharudatai wato wata riga da zani amma masu kala an rina su da za'afaran shine maharudataini kuma zai zo ne mala'iku biyu ne za su tallafo shi a wato fukafukansu za su sauke shi suna sauke shi a lokacin su ne bodyguard ɗinsa zai sauka kuma za a gan shi ba wai spiritual sauka ba ce physical ne za a gan shi ido da ido a lokacin zai nufo inda baitul maqdis take a lokacin yana takawa ɗaiɗai yana numfashi duk arnan da ya shaƙi numfashinsa sai ya mutu kuma numfashinsa zai isa har izuwa inda idansa ya kai taku ɗaya biyu uku kankace mai wannan ya iso baitul maqdis yana zuwa zai tarar da yahuda a wurin za su dare su ba shi waje zai bubbuga kofa a daidai lokacin za a tada sallah asuba mazala bai gaya mana ranar ba asabar ce lahadi ce litinin talata laraba alhamis juma'a a daidai daga cikin ranaku zai kwankwasa kofa a lokacin mahadi ne dogon zamani yana nan zai ce ku je a buɗe ana buɗewa manzala ce kuna ganinsa za ku gane shi a ce la haza ruhullah ga annabi isa ga annabi isa manzala ce za ku gan shi yana kama da urwatu bin mas'ud as-saqafi kuma za ka gan shi kai ka ce irin larabawan nan ne na shanu'a larabawan yaman kenan shanu'a din wata kabila ce a cikin az su kuma az suna cikin 'ya'yan saba'i guda shida waɗanda suka sauka a yaman ko guda goma hudu a yaman hudu a sham shida a yaman to ana ganin sa maza Allah ya ce zai shigo sai a ce sai mahadi ya ce bismillah shigo ka mana sallah sai ce a ai kai akai wa iqama shi yasa maza Allah yayi alfahari da cewa mu ne wanda Isa dan Maryama zai yi sallah a bayan mu mana a bayan dan gidan mu jikan Hassan ne ibnu Ali ibnu Abi Talib mazala ce ya za ku yi idan annabi isa ya sauko ya zo cikinku wa imamukum minkum kuma ba shi zai shiga ya muku sallah ba limamin ku ne a cikinku shi mahadidin shi ne zai yi sallah ta kira annabi isa zai dawo alaihi salam yana gamawa farkon aikin da zai fara yi ne bayan idan da sallah zai ce a buɗe ƙofa zai je ya bi dujal dujal yana ganin sa maza Allah ya ce dujal zai garka da gudu annabi isa zai bi shi zai tare shi ya taushe shi a wata ƙofa da ake kira babu lut a filistin kenan zai yana fara ganinsa zai fara narkewa annabi sa zai sa kansakali ya kafta masa ya kashe shi jininsa yana jikin kansakalin annabi isa zai ce to ga jinin makiyin Allah sai maza Allah ya ce sai annabi isa ce ku bi duk inda kuka gaba yahudiya ku kashe shi maza Allah ce har sai ka gaba yahudiya ya samu bishiya ko dutse ya ɓuya sai ka ji dutsen ya ce zuga ba yahude a baya na ka kashe shi kuma dutsen zai magana kuma mun yarda mun imani mun gaskata kuma lokacin yana nan zai zo yaushe Allahu a'lam mu dai muna ganin alamomi kuma bisa dukkan alamu lokaci ya kusa tun manzo Allah ya ce la yushi kanna saura kir annabi Isa zai yi shekaru wasu malaman sun ce shekara tara to inda wasu suka yi shakka wai dan me yasa an ce arba'in an ce tara to sai aka ce ku bi a hankali a nutse la'alla abin da ake nufi gaba ɗaya shekarun da zai yi a duniya shekara arba'in ne to wataƙila ya yi talatin da ɗaya in ya zo zai cika tara kaga ya cika shekara arba'in kenan kuma za a yi rayuwa a cikin shekaru tara nan rayuwa mai daɗi zai zama ba abin da ake sai bautar Allah har za a zo maka da tarin kuɗi ma a ce don Allah ka taimaka ka karɓa sai ka ce wallahi da ɗazu ka zo da na karɓa talauci an kusa gama shi lokacin da annabi isa sai dai kuma fitintun da za su faru kafin zuwan annabi isa fa su ne matsala daga wani zai iya rasa imaninsa kafin annabi isa ne to zai zama kowa zai imani da Allah lokacin da ana tsaka da haka kuma sai ya jujuwa majuji su zo to a wannan lokacin ne kafin zuwan ya jujuwa majuji a cikin hadisin nawas mazala sama ke cewa fa hum ala zalika iz ba'atha sallahu ila isa ana nan sai Allah ya ce da annabi isa tattara bayina ku yi maza maza ku haye sama domin akwai waɗansu bayina guda wasu ƙabilu guda biyu da zan sako su waɗanda ba wanda yake da ƙarfin da zai iya tare su ne ya juju wa majuju kun san mun taɓa bayani akan ya juju wa majuju to annabi isa zai tattara mutane to a wannan zaman da za a yi a lokacin annabi isa zai mutu za a daɗe a sama ya juju wa majuju kuma zan zo su yi ɓannarsu a ban ƙasa saboda haka mun imani ko mun gaskata abu na ƙarshe duk abin da annabi isa bai imani da shi ba to yin imani da shi kuma ba musulunci ba ne da haka wato bikin da kiristoci suke a irin wannan kwanukan hatta a cikin addinin nasu ma akwai saɓani A kan shin ya halatta a yi ko ba ba akwai kiristocin da ba sa yi da haka baya halatta ga mumini ya yi wani abu da yake da alaƙa da munna a irin ranar da kiristoci suke yi domin munnar haihuwa annabi isa ba kuma ya halatta ga mutum ya kwaikwayi abinda suke ce tunda suna yi muwa bari mu wa annabinmu domin mu ne Allah ya turo annabinmu don addininsa ya mamaye ragowa addinai wa muhaiminan alai ba wai an turo wasu ne mu gani mu koya a wajensu ba an fahimci wannan a malamai sun yi bayanai a bibi maganganun malamai akan halatti ko rashin halatti na cin abincin kirsimeti wadda magana mafi inganci shine duk abin da ya shafi nama to ba a yarda mumini ya ci ba saboda yiwuwar ya zama naman an yanka shi ne saboda ibada da neman kusanci tunda a addinin su akwai wannan kamar yadda mu ma muna yin layya amma abin da ya shafi kayan marmari da kuma alewa da wani abu da wani wanda kuke zaman lafiya zai iya baka kamar yadda zai iya baka a lokacin da ba kirsimeti ba wannan babu laifi ma baya halatta idan dai za su yanka na neman kusanci zuwa ga abin da suka yi imani da shi su kira ka su ka yanka musu kai kuma ka je ka yanka musu in ka haka ka taya su amma in ba irin wannan ba yanka na cin nama da abinci don wani kirista ya ce zo ka taimaka mini in ka taimaka masa ba laifi ba ne sannan baya halatta a bisa abin da shi ne fahimtar mu kuma zai fahimta ahlus sunna wal jama'a idan arna suna wani taro na girmama wani abu da aqidar su ta yadda da shi wanda ya saba wa aqidar ta musulunci in sun gama kai musu barka ka ce kana taya su munna taya su munna musharaka da su ne kuma Allah bai saka rayuwa ta zamantakewa peaceful coexistence dole sai ka taya mutum minna ba eh ni yana taya ni minna in an yi sallah in an yi azumi ma hakkara yake min ito eh, shi addininsa bai hana shi ba kai kuma addininka ya hana ka addininka bai baka dawo kai kuma kana ne ba kana yin abu dan wane ya gani ya ji daɗi ba ne domin da ka kai abin da wane zai ji daɗi Allah zai ji daɗi ba wanda ka saba wa nan ubangiji subhanahu ala ya ji daɗin fatanmu shi ne Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace Allah ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa qumu ila salatikum yarhamukum